قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم اللهم صل على محمد وآل Radio VOH ya suka kamo a cikin shirin sa na yammacin yau Juma'atu Hajji babbar rana. Muhammad Amin Ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da zamu gabatar muku. Da farko dai za mu kawo muku labaran duniya bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na gaba wato shirinmu na Afirka a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare. Shirin nan na kisoshin rayuwa nan tafiya kamar yadda aka saba. daga shi kuwa sai shirin na amsoshin fikihu wanda za mu gabatar muku da fatoyi na addinin musulunci daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau wanda da shi ne za mu rufe dukkan shirin za mu gabatar muku da fatan za a kasance tare da mu kuma za a ji daɗin shirin ga shirin ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a uku ga watan yunin shekara ta 2022 wanda ya daidai da 4 ga watan zulkada na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 520 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan yunin shekara ta 1502 aka yi kisan kiyashi a yankin calicut a kasar india basco da gama wani bature ne dan kasar portugal wanda ya yi yawo a kasashen duniya da dama da kuma isa kasar india ya kuma yadda zango a birnin kalakuta na bakin ruwa a kudancin kasar india a shekara ta 1498 daga nan ne kuma vasco da gama ya mame birnin ya kuma mayar da birnin kalakuta a matsayin malakinsa a nan ne kuma wasu larabawa 'yan kasuwa su kimanin 800 suka isa tashar jiragen ruwa ta kalakuta dauke da kayan sayarwa a lokacin shi kuma vasco da gama ya kama su yanyanke wasu ɓangaren jikinsu sannan ya kashe su baki daya ya kuma kwashe dukkanin dukiyoyinsu daga ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru shida da suka gabata a ranar irin ta yau wato uku ga watan yuni shekara ta 2016 fitaccen dan wasan dambe na duniya dan kasar amurka muhammad ali ya rasu an haifi muhammad ali a ranar 17 ga watan janairun shekara ta 1942 a kasar amurka sunansa na farko dai kafin ya karbi addinin musulunci shine cassius marcellus clyde jr amma ban ya karbi addinin musulunci ya mayar da sunansa muhammad ali muhammad ali ya kasance dan dambe na duniya wanda ya tashi a zamaninsa da kuma har yanzu ana saka shi a cikin tarihi na gwarazan 'yan dambe na duniya ya ɗauki kambu na dambe a lokuta daban-daban a rayuwarsa sannan kuma a lokaci guda yana daga cikin waɗanda suka taka muhimmin rawa wajen yaƙi da warin launin fata wanda ake nuna baƙaƙe a ƙasar amurka yana daga cikin waɗanda suka nuna rashin amincewarsu da yaƙe-yaƙe da amurka ta yi a wajen ƙasar musamman ma yaƙin vietnam bayan fama da rashin lafiya ta karkawar jiki ya rasu a ranar uku ga watan yuni shekara ta 2016 yana da shekaru 74 a duniya. masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato biyar da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe goma sha 12 da minti 20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 To yanzu kuma lokaci ya za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Labaran duniya farko muhimman kaninsu. Iran ta ce takunkumi ba zai hana ma'aikatar man fetur ɗinta ci gaba da aiki ba. rikici ya kunno kai a jam'iyyar apc yayin da wasu gwamnoni ke shirin adawa da zaɓin buhari iran ta yi kira da haɗa kai da ƙasar kenya don yaƙi da ta'addanci da fashin teku ƙasar rasha ta zargi ƙasashen turai da amfani da kotun icc wajen rufe laifukan amurka a siriya yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta ce takunkumi ba zai hana ma'aikatar man fetur ɗinta ci gaba da aiki ba ministan man fetur na kasar iran jawad oji da yake ziyara a birnin baku na kasar azerbaijan ya faɗi cewa ayyukan bunƙasa man fetur da isar gas da iran take yi ba zai tsaya ba duk da matsanancin takunkumi da aka kakaba mata na tsawon shekaru da suka gabata har ila yau a lokacin da ministan yake jawabi a lokacin taro da bikin baje kolin man fetur da iskar gas na caspian a birnin baku na kasar azerbaijan a gaban ministoci da wakilin ƙasashe talatin na duniya ya faɗi cewa kasashen turai da suke goyon bayan takunkumin da amurka ta sanya wa iran yanzu suna matukar buƙatar man fetur da iskar gas saboda yakin da ya barke tsakanin ukraine da rasha ya ce duk da tsawon shekaru da kwashe da sanya wa iran takunkumi amma har yanzu masana'antar man fetur da iskar gas ɗinta suna ci gaba da aiki iran tana daga cikin kasashen da ke da mafi yawan ajiyayyen iskar gas a duniya inda ya kai cubic mita tiriliyan 8.33 kuma tana da karfin samar da kaso mafi girma na adadin iskar gas da duniya take bukata da ƙarshe ya ce iran tana son al'ummar duniya ta amfana da wannan babbar kyautar don haka ta sanar da shirinta na yin aiki ta bangaren ciniki safarar man fetur da iskar gas zuwa kasashen duniya rikici ya kunno kai a jam'iyyar apc yayin da wasu gwamnoni ke shirin adawa da zaɓin buhari rahotanni daga najeriya sun nuna cewa wani sabon rikici na neman mai babban jam'iyyar apc mai mulki game da bukatar shugaban kasa muhammadu buhari ya gabatarwa da gwamnoni na zabar wanda zai yi wa jam'iyyar takarar shugaban kasa a zaben shekara 2023 gabanin zaben fidda gwani da jam'iyyar za ta yi a ranar litinin mai zuwa rahoton ya ci gaba da cewa wasu gwamnoni da dama sun nuna matukar adawarsu a fili game da ra'ayin shugaban kasa na zaben wanda zai gaje shi inda suka dage cewa dole ne ya fito daga cikinsu kuma daga arewacin kasar kuma hakan na zuwa ne bayan da mataimakin shugaban kasar yemi osibanjo ya gana da abdullahi adamu shugaban jam'iyyar apc da wasu gwamnoni guda biyar a fadar shugaban kasa sai wasu bayanai sun nuna cewa ganawar tasu ba dole ba ne ta zama tana da alaka da zaben fidda gwani na shugaban kasa da jam'iyyar za ta yi buhari ya gana da gwamnonin jihohin kasar baki daya kafin ya kama hanyar sata zuwa kasar spain kuma kai ziyarar aiki ne spain bisa gayyatar da shugaban kasar pedro sanchez na farko da ya yi wa wani shugaban najeriya iran ta yi kira da haɗa kai da ƙasar kenya don yaƙi da ta'addanci da fashin teku ministan harkokin wajen ƙasar iran amir abdullahian ya yi ishara game da muhimmancin dangantaka da ƙasashen afirka inda ya kira da haɗa kai da ƙasar kenya wajen yaƙi da babbar barazan da take fuskantar ƙasashen duniya da suka haɗa ta'addanci da kuma yaƙi da masu fashin teku a tattaunawa ta wayar tarho da ya da takwararsa ta kasar kenya rashilla omamu amir abdullahian ya yaba da irin ci gaban da aka samu a kwamitin haɗin gwiwa na ƙasashen iran da kenya har ila yau ya jaddada game da alfanun ƙara kiwata dangantaka tsakanin ƙasashen afirka musamman ƙasar kenya tare da jaddada buƙatar haɗin gwiwa tsakanin iran da kenya wajen tunkarar barazanar da ƙasashen duniya ke fuskanta a nata ɓangaren ministan harkokin wajen ƙasar kenya omamu ta jinjina matsayin iran a duniya kuma ta buƙaci ƙara faɗaɗa dangantaka tsakaninsu kuma ta yi ishara game da taron da kwamitin haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu zai a nan gaba na fatan ganin zaman zai ƙara bunƙasa dangantaka da ke tsakanin nairobi da tehran to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran rasha ta zargi kasashen turai da amfani da kotun icc wajen rufe laifukan amurka a siriya jakadan kasar rasha kwamitin tsaro na masar Dinkin duniya da yake bayani a lokacin taron kwamitin a birnin new york a jiya alhamis ya ce kasar amurka ta tafka mummunan laifukan yaƙi a kasar siriya ba ta da wani bincike a kai ba kuma tana ci gaba da mamaye wani yanki na kasar larabawa har ila yau ya tar da mataki mai harshen damu da kasashen turai suke ɗauka da kuma irin gudunmuwar kudade da suke bayarwa kotun ICC mai hukunta muggan laifuka don yin amfani da kotun a matsayin wani makamin siyasa don ganin sun ba da kariya ga sojojinsu daga fuskantar tuhuma kan mummunar laifukan yaƙi da suka tafka. Ya ce, mu a tarihin laifukan yaƙi masu yawa da aka tafka idan dai kuna so ku yi da mamaya to da farko ku fara daga mamayar soji da kuka yi da kuma zubar da jinin fararen hula ba san ba balle sauka a zamanin mulkin mallaka kana ya ishara game da matsin lambar siyasa da ake yi wa kotun na icc wanda ka iya sanyawa ɗauki mataki kan yakin ukraine wanda moscow ta yi watsi da shi a makon jiya jakadan na rasha ya ce takunkumin da amurka da kasashen turai suka gaba bawa kasar siriya su ne ban abin zargi da hannu wajen jefa al'ummar kasar cikin ukuba. bayan shekaru biyu iran ta sanar da kawo karshen rasa rayuka sakamakon cutar covid-19 a faɗin ƙasar ma'aikatar lafiya ta ƙasar iran ta fiye sanarwa cewa bayan kwashe watanni 27 ana fama da mace-mace sakamakon kamuwa da cutar coronavirus a jiya an waye gari babu wani mutum ɗaya da ya rasu a nan ƙasar iran sakamakon kamuwa da wannan cuta mai kisa bayan da mutane 141,318 suka riga mu gidan gaskiya. Burham Ainullah ministan lafiya na kasar Iran ya faɗi a cikin sakon da ya aike da shi a shafinsa na Twitter inda ya ce bayan kwashe shekaru biyu da kwana ɗari Iran na yaƙi da cutar COVID-19 a yau an waye gari babu wani mutum ko da ɗaya da ya mutu sakamakon kamuwa da wannan cutar a da lokacin da rahotanni ke nuna karuwar mutane da ke mutuwa saboda kamuwa da cutar a Amurka da sauran ƙasashen Turai. ministan ya aike da sakon taya murna ga jagoran juyin musulunci na iran imamu hamna'i da al'ummar kasar iran game da wani gagarumin nasara da aka samu kuma an jina wa jami'an lafiya da suka yi shahada wajen kula da kare lafiyar al'umma a lokacin tsananin cutar bisa sanar da ma'aikatar lafiya ta fitar daga jiya alhamis biyu ga watan yunin shekara ta 2022 da muke ciki binciken da aka ya nuna cewa mutane 175 ne kawai suka kamu da cutar yayin da 34 daga cikinsu kuma aka kwantar da su a asibiti domin yi musu magani. Ta ma saurare, ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla, bayan da aka saurari cikin labaran duniya bari in haɗa ku da Sunusi Inuwa Wunti don gabatar da shirin na Afirka a yau.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 akwai yiwuwar kasar sudan ta fara gudanar da zaman tattaunawa cikin 'yan kwanakin nan tsakanin bangaren sojin kasar da kungiyoyin fararen hula sakamakon matakin da majalisar gudanar da mulkin kasar karkashin gwamnati rikon kwarya ta dauka na miƙa wuya ga matsin lamban kungiyoyin fararen hula na dage dokar ta ɓaci a sudan da sakin fursunonin siyasa da ake tsare da su a matsayin sharaɗin fara duk wani zaman tattaunawan siyasa a kasar domin ci gaba da gudanar da shirin komawa kan tubalin tsarin demokuraɗiyya a sudan a cikin 'yan watannin baya-bayan nan ƙasar sudan ta shiga cikin dambarwar siyasa da ta rikita harkokin gudanar da ƙasar. bayan da bangaren soji a gwamnati rikon kwaliyar kasar sudan ya gudanar da juyin mulki a ranar 25 ga watan oktoban shekarar da ta gabata ta 2021 ta hanyar rusa ɓangaren fararen hula a gwamnati rikon ƙasar kasar gami da tsare wasu daga cikinsu a gidajen kurkuku lamarin da ya rusa yarjejeniyar da aka cimma na samar da gwamnatin haɗin gambiza tsakanin fararen hula da sojoji a ƙarƙashin gwamnatin riƙon ƙwarya da za ta jagoranci ƙasar zuwa lokacin gudanar da zaɓuka a Sudan a watan Yulin shekara ta 2023 domin komawa kan cikakken tsarin dimokuraɗiyya. tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a sudan karkashin jagorancin babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar kuma shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan karkashin gwamnati rikon kwaryar kasar general abdul fatah al burhan kungiyoyin fararen hula da jam'iyyun siyasan kasar gami da al'ummar sudan suka fara gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da mulkin soji wacce ta kasance karkashin shugabancin janar janar tun bayan samun 'yancin kan kasar tsawon shekaru 66 da suka gabata a bayan juyin mulkin rundunar sojin sudan ƙarƙashin hafsan hafsoshinta general abdul fatah al-burhan sojoji suka kafa dokar ta ɓaci a ƙasar domin hana al'ummar sudan nuna adawar su da juyin mulkin gami da dakatar da yin aiki da wasu ayoyin dokan ƙasar da nufin samun damar shimfiɗa matakan da suka yi daidai da ra'ayinsu na juyin mulki hakanan jagoran juyin mulki a sudan general abdul fatah al-burhan ya sanar da rusa majalisar ministocin ƙasar tare da yin alkawarin mai gurbinta da wata sabuwar gwamnatin kwararru masana makaman aiki da kishin ƙasa da za su jagoranci ƙasar har zuwa lokacin zaɓuka a watan yulin shekara ta 2023 kamar yadda general burhan ya sanar da tsige gwamnonin jihohi gami da dakatar da yin aiki da wasu ayoyin kundin tsarin mulkin kasar musamman kan batun matakin rikon kwarya a kasar matakin juyin mulki a sudan ya janyo mummunan tasiri a kasar musamman dakatar da duk wata harkar rayuwa inda kusan a duk na kungiyoyin fararen hula da jam'iyyun siyasa da sauran al'ummar kasa suke fitowa zanga-zanga domin nuna kin su ga mulkin soji don haka sojoji suka suka ɗauki matakan murƙushe yunƙurin al'umma ta hanyar amfani da ƙarfi da yake kai ga aiwatar da kisan gilla azabtar da jama'a gami da tafka dangogin cin zarafin dan adam kuma cibiyoyin lafiyan kasar sun sanar da mutuwan masu zanga-zanga da dama wannan dambarwar siyasa ta sanya kasar sudan ta kama hanyar rushewa musamman a fagen tattalin arziki da ba a taba ganin irinsa ba a tsawon tarihin kasar a nasu bangaren kungiyoyin kasa da kasa da na yanki gami da gwamnatocin kasashe da suke tallafawa sudan sun dakatar da tallafin da suke gabatarwa sudan lamarin da ya yi gagarumin tasiri tasiri wajen durkusar da kasar ta hanyar tattalin arziki don haka bayan da masu goyon bayan juyin mulki a sudan da sojojin kasar suka fahimci cewa haƙarsu ba za ta cimma ruwa ba rundunar sojin kasar ta sanar da dawo da firayim ministan gwamnati rikon kwaryar kasar abdullahi hamdok da aka hambarar tare da sakin wasu daga cikin jami'an gwamnati rikon kwaryar kasar fararen hula da aka kama bayan juyin mulkin amma sake dawo da abdullahi hamdok kan karagar firayim ministan gwamnati rikon kwaryar kasar sudan ta kasance akan wasu sabbin sharuɗa da sojojin kasar suka gindaya inda mafi yawan 'yan siyasar sudan musamman ga gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta kasar suka ƙi amincewa da sabbin sharuɗan sakamakon haka tun bayan sake dawo da abdullah hamdok kan karagar prime minister da dama daga cikin 'yan siyasar sudan musamman ga gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta kasar suka ƙi goyon bayan gwamnatin sa. lamarin da ya tilasta masa yin murabus tun kafin ya kai kai ga kafa majalisar ministoci a ƙasar gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta fitar da bayani bayan murabus ɗin prime minister abdullah hamdok da a ciki ta bayyana cewa murabus ɗin abdullah hamdok daga kan mukamin prime minister wata alama ce ta kawo ƙarshen masu juyin mulki a ƙasar kuma murabus ɗin ya kawo ƙarshen yarjejeniyar da aka cimma tsakanin abdullah hamdok da general burhan a ranar 21 ga watan nuwamban shekarar da ta gabata yarjejeniyar da tun farko ga gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change bata amince da ita ba al'ummar sudan ta ci gaba da gudanar da zanga-zangar lumana ba kakkautawa sannan kungiyoyin ƙasa da ƙasa suna ci gaba da sanya ido kan ƙasar lamarin da a nan gaba zai iya zama matsala ga babban hafsan hafsoshin sojin sudan musamman yiwuwar fitar da sammacin neman kama shi domin gurfanar da shi a gaban kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka ta icc kan tabka laifukan cin zarafin ɗan adam musamman ganin yadda gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta sudan ta ɗauki matakin gabatar da koke a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya tana zargin sojojin sudan da hannu a aiwatar da kashe-kashen gilla kan masu zanga-zangar lumana kamar yadda a duk lokacin da jama'a suka fito zanga-zanga suna jaddada batun neman hukunta jami'an tsaron sudan da suke da hannu wajen farma masu zanga-zangar lumana a ƙasar har ila yau a koke-koken gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta kasar sudan ta bayyana cewa jami'an tsaron sudan ƙarƙashin rundunar sojin ƙasar suna ci gaba da aiwatar da bakar siyasar zalunci da nuna ƙarfi kan al'ummar sudan domin tursasa musu amincewa da munanan manufofinsu a fagen siyasar ƙasar lamarin da ke ci gaba da janyo mutuwar jama'a tare da jikatan wasu masu yawa a wani mataki da shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan kuma babban hafsan hafsoshin sojin kasar general abdul fatah al burhan ya dauka ya fitar da doka ta musamman da ta shafe kudurin dokar ta ɓaci a kasar tare da sakin dukkanin fursunonin siyasar sudan inda majalisar gudanar da mulki a sudan ta bayyana cewa manufa ce ta samar da kafar buɗe tattaunawa da za ta kawo ƙarshen dambaruwar siyasar sudan Ashraf Abdulaziz manazarci kan harkokin siyasar Sudan daga birnin Khartoum fadar mulkin kasar yana ganin cewa dalilin da suka sanya majalisar gudanar da mulki a Sudan karkashin jagorancin babban hafsan hafsoshin sojin kasar General Abdul Fattah Al-Burhan ta ɗauki matakin janye dokar ta ɓaci a Sudan ƙoƙari ne na ganin ta samar da hanyar warware matsalolinta da ɓangaren fararen hulan Sudan game da matsin lamban da take ci gaba da fuskanta daga wajen gidajen kasar da kuma jajircewar al'ummar kasar baya ga matsin lamba na musamman daga kungiyoyin kasa da kasa da suke ci gaba da nuna rashin amincewarsu da duk wani matakin gudanar da mulkin soji a kasar abdulaziz ya kara da cewa dalili na biyu kan abin da ya tilasta wa sojoji janye aniyar su ta yin babakere a mulkin sudan shine matsin lamban tattalin arziki saboda mafi yawan kasashe da suka yi alkawarin za su taimaka wa sudan a fagen harkar tattalin arziki da nufin inganta halin da ta shiga sun janye daga aniyar su tare da gindaya sharaɗin cewa ba za su taimaka mata ba har sai ta koma kan sharuɗan gwamnatin haɗin gambiza tsakanin sojoji da fararen hula guda ƙarƙashin gwamnati rikon ƙwarya da za ta kai ƙasar ga gudanar da zaɓukan gama gari da nufin samar da zaɓaɓɓiyar gwamnati ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya masanin ya kara da cewa duk wani kokari da majalisar gudanar da mulkin sudan karkashin hafsan hafsoshin sojin kasar general abdul fatah ta yi ta kasa samun sabbin hanyoyin warware matsalolin tattalin arzikin kasar sakamakon haka ya zame dole ta koma kan hanyar warware rikicin siyasar kasar ta hanyar bin tsarin yarjejeniyar da aka cimma da bangaren fararen hula tun bayan samun nasarar kifar da tsohuwar gwamnatin umar hassan albashir sakamakon haka wannan matsanancin matsin lamba ya sanya ya majalisar gudanar da mulki a sudan karkashin jagorancin babban hafsan hafsoshin sojin kasar mika wuya ga sharuɗan samar da kwanciyar hankali ta hanyar ci gaba da bin tsarin siyasar da ɓangarori uku suka gindaya domin samun zaman lafiya a kasar sudan wato ƙungiyar tarayyar afirka da ƙungiyar bunƙasa harkokin tattalin arzikin yankin gabashin afirka ta igat da kuma tawagar majalisar ɗinkin duniya mai sanya ido tare da taimako wajen ganin an gudanar da matakin gwamnati rukun kwari koriya lami lafiya a kasar ta unitams a wani bangare kuma kwararru kan harkar tattalin arziki da masu fashin baki sun bayyana cewa sudan tana fuskantar matsaloli na hakika a fuskar rayuwa yayin da jama'a ba su samun abincin da za su ci a rana sannan kuma ga fargabar bullar masifar yunwa a wannan shekara a kasar saboda matsalar rashin samun damina mai kyau da rashin samun tallafi a harkokin noma kuma manoma ba su samun basussukan banki da za su karfafa harkar nomansu kamar yadda masu lura da al'amura suke ganin matsalar tattalin arziki tana daga cikin manyan dalilan janyo hankalin majalisar gudanar da mulki a sudan wajen komawa kan tafarkin tattaunawa tare da buƙatar yin sassauci mai girma daga ɓangaren sojojin ƙasar don samun goyon bayan ƙungiyoyin fararen hulan sudan da nufin yiwuwar gudanar da mulki a ƙarƙashin gwamnatin ƙwanƙwariyar ƙasar musamman ganin yadda ake ci gaba da samun hasarar rayuka da kama matasa da jagororin siyasa da hakan ya ƙara janyo rashin yarda da juna a tsakanin ɓangarorin soji da fararen hula tare da maido da al'amura baya kamar yadda suke kafin kifar da gwamnatin umar hassan albashir masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a shiri na gaba sai kuma a shiri na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya to ga Hassan Barka ya shigo da mun gabatar da shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran suna na gwani lawan Ali game yau na shigo na tsokaci dangane da manyan 'yan kasuwa na kasashe da suke shiga kasar Nijar sayan man fetur. Muna kira da su kasashen da suke shiga kasar Nijar sayan man fetur da su kokari su gyara magudanan man su ko in ce matatun man su domin mafiya yawancin kasashen mu na Afirka ka guri-guri za ka ga akwai a guraren rijiyoyin mai sai dai rashin matata to su yi kokari su gyara a matatun man fetur musamman ma ƙasa ta nan Nijeriya ya kamata dan Allah ta daure ta gyara mana matatun mai kamar inda aka samu a garuruwa daban a kudanci da kuma yammaci ko kuma ce da arewaci ina fatan za ku tashi lafiya suna na gwani lawan ali game da na kira ku daga nan game da tiwon unguwar ciroma assalamu alaikum gidan radio biyu a tausa suna na tasiri unguwa tudu da magarin nijar to dangane da karuwar ayyukan ta'addanci a yankin talabiri da ke kasar mu nijar ta wani abin tare da hankali ne kwarai da gaske kuma yana da kyau gwamnatin kasar mu nijar ta tashi tsaye don ganin ta magance wannan matsala ta tsaro da ke addabar yankin talabiri da ma tawa da ma yankin difa kuma yana da kyau a ce 'yan ta'addan nan ba in sun ka hari ba ne ba ya kamata a ce an bi bayansu kamata ya a ce an tarra su har can su domin a buɗe musu wuta ta wannan dama ce za a samu saukin wannan ayyuka na 'yan ta'adda da ke addabar ƙasashenmu na afirka ko kuma in ce mu ta nijar na gode gidan radio ph hausa daga tasiri unguwatu da magaran nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iraq. Mai magana Kabiru Sala Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da Magana. To lokaci na yau zan yi shi ne zuwa ga manoman Jamhuriyar Nijar da suka nemi shugaban kasar Jamhuriyar Nijar taimaka musu da iri da matakin zamani kala akari da damana da muke fuskanta mai zauwa. To alhamdulillah wannan roƙo da suka yi ya daidai. Amma ni a gani na kamata a ce su roƙi shugaban kasa noma na zamani kala akari da yanzu kasashen duniya wanda suke noma hatsi da alkama da shinkafa da ake ci sun wuce a zo a ce a yi noma da hannu a yanzu injina ake samuwa na zamani wanda ya kamata a ce ko ina suna shiga ana noma don a samu abincin da zai ciyar da 'yan kasa har ma a saida shi a kasuwar duniya. To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu a kasance lafiya. Shirin kisoshin rayuwa shine shiri na gaba tare da Tahir Amin. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stanley Rastan na Shahid Ayatollah Murtata Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu Madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun ci gaba da magana kan isra'i da miraji inda muka bayyana yadda aka yi isra'i da miraji mun kuma bayyana tafiyar gaba ɗayanta a matsayin mujiza ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka akwai wasu hadisan Isra'i da Miraji wanda ba kowa yake iya fahimtar su ba sai dai a lemi tawilin su a wajen masana mai salamullahi alaihim a cikin shirin mu na yau za mu yi magana dangane da cewa shin Isra'i da Miraji an yi su ne da jiki da ruhin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma ruhinsa shi kadai duk da cewa a baya mun faɗi cewa da jiki da ruhi ne aka yi tafiyan to sai dai a wannan karon akwai wa'anda suke ganin ba haka ba ne ruhinsa ne kawai ya yi isra'i da miraji da farko zahirin abin da ya zo cikin alkur'ani mai girma daga aya ta farko na suratul isra'i da kuma ayoyi shida a cikin suratul buruj sun nuna cewa an yi isra'i da miraji ne da jiki da kuma ruhi har ila yau shaidu na tarihin musulunci sun tabbatar da cewa an yi isra'i da miraji ne da jiki da kuma ruhi don mu shekan makka sun maida labarin isra'i da miraji abin isgili da wargi ga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam don da ya ce masu ya yi mafarki ne ko kuma an masa kashafi ba za su musanta labarin sosai ba amma wasu ruwayoyi wa'anda suka bayyana cewa an yi su cikin barci ne kamar yadda hassan bisri yake faɗa da kuma hadisan da umul na aisha matar manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ta ruwaito na cewa bata rasa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a daren ba wannan duk sun shiga al'amarin siyasa don kawai kwantar da hankalin mutane dangane da surutun da mutane suke yi banda haka malamai sun yi ittifaki kan cewa an yi isra'i da miraji ne a makka a lokacin da baya tare da umul muminina aisha yanzu kuma bari mu dubi manufar yin isra'i da miraji kansa kamar yadda ya zo cikin farkon ayata suratul isra'i da miraji manufar isra'i da miraji ita ce nuna wa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ayoyin allah ta'ala ba wai don haɗuwa da allah ta'ala kamar yadda wasu jahilai da kuma makiya addini suke yayatawa ba don sama da ƙasa duk ɗaya ne a wajen Allah amma ayoyinsa da suke sama ba su ne a ƙasa ba sannan ayoyinsa da suke ƙasa ba su ne a sama ba kuma ayoyinsa da suke sama sun fi yawa wani marubuci na ƙasashen yamma a cikin littafinsa mai suna muhammadu manzon Allah ya kamata a sabunta saninsa yana cewa muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya kai wani matsayi a mirajinsa har sai da yana jin sautin alkalamin Allah yana rubutu amma bai gan shi ba tunda ba a ganinsa wannan ya nuna cewa alkalamin Allah na kara da muke amfani da shi a duniya ne wanda yake kara a lokacin da ake rubutu da shi a kan takarda ko kuma allo wannan yana daga cikin labaran ƙarya da aka ruwaito dangane da isra'i da kuma miraj don batar da mutane allah ta'ala yana ko'ina don haka baya buƙatar manzonsa ya je sidatul muntaha don ya gane da shi ba ko don ya yi masa wahayi na musamman ba duk abin da ya gani a isra'i da miraji ayoyi ne daga cikin ayoyin allah ta'ala don haka manufar isra'i da miraji ita ce ganin ayoyin allah ta'ala musamman na sammai wa'anda suke cikin wasu duniyoyi na sama don ya yi amfani da sabbin ilimin da ya samu a wajen shiritar da mutane zuwa ga tafarkin gaskiya har ila yau a cikin wani hadisi wanda aka karbo daga imam rida alayhi salam dangane da manufar isra'i da miraji shine inda yake cewa ilallai ba a sifanta Allah da wuri haka ma lokaci baya gudana a cikin lamarinsa sai dai Allah mai girma da ɗaukaka yana son girmama mala'ikunsa da halittunsa na sama da zuwan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya girmama su da ganinsa sallallahu alaihi wa sallam sannan shi kuma ya ga ayoyin Allah ta'ala manya-manya masu ban mamaki wa'anda zai ba da labarin su idan ya sauka ƙasa. To masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan zamu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma wata fitowa idan na kai mu. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. bari haɗa ku da Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak domin gabatar da shirin na amsoshin fiqihu. Amsoshin fiqihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا أتكم وانا شري نعم سوشن فكهو idan masu sauraro na tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun kasance bisa ƙoƙarin amsa muku tambayoyi daban-daban waɗanda muka ɗauko takardu naku da kuka turo to amma sai muka kasance wata tambaya ta ɗau lokacin ta ɗauki gaba ɗayan ma na wancan satin da ya gabata saboda haka sai ya zama amsa ɗaya kurin muka iya muka iya bayarwa a wancan lokaci to amma yanzu insha kamar inda nake gani ga tambayoyin a gabanmu bari mu fara da wannan yake cewa assalamu alaikum filin fikihu to wadda yake da filin fikihu din ne amma dai amsoshin fikihu muke kiransa yake cewa duk da cewa ni ba mabiyin mazhaban albait ba ne amma ina da abokai waɗanda muke tare da su kuma nakan ga idan an tashi yin sallah sai su yi wani abu wanda mu a mazhaban mu ta malikiya ba ma yi wannan ku shine sai na ga sun haɗe sallar azhar da la'asar in kuma muna tare da su ne magariba sai su yi magariba su yi isha wanda ya nuna cewa mu a gurinmu kamar suna yin sallah ne sau uku a rana maimakon sau biyar menene matsayin irin wannan ne a fikihun ah, ita jafariya wannan tambaya tambaya ce mai muhimmanci kuma da a ce tun da kai ka ce ba ainihin maza ba jafariya kake ba kuma kana tare da wayannan abokai naka kuma kana kallon yadda suke yi ai da ka fara tambayar su ban sani ba ko kuma kana ganin ka tambaye su ba za su baka amsa ba ne to amma ala'aiha tambayan da ka je hota cikin wannan shiri kuma ta wannan kafa ta wannan rediyo a voh to abinda za mu ba da amsa domin amfanuwan ba kai kaɗai ba kowa da kowa shine cewa idan aka ga wani mabiyin mazhaban ja'fariya ya tashi ya yi sallah a zahar ya idar da sallah a zahar sai kuma ya tashi ya yi ikama ya yi sallah la'asar ko kuma ya yi magariba yana idarwa ya tashi ya yi ikama ya yi sallar isha wannan abin da ya yi sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai hadisi wannan hadisin kuma kar ku ɗauka cewa hadisi ne da ya zo a cikin ɓangare na littattafan 'yan shi'a littattafan ahalin sunna kowa ya san da wannan hadisi cewa an samu manzo ba sau ɗaya ba ya yi wannan abu ya tashi ya yi sallar azahar sannan ya tashi ya yi sallar la'asar malaman da suka rawaito da hadisin suka ce ba tare da ruwan sama ba ba sanyi ba ba wani abu wanda ake tsoron ko ba za a iya samun lokaci a fito a sallar ainihin la'asar ɗin ko kuma isha ɗin ba a'a manzo ya yi wannan kamar akwai wani guri ma da aka ce an ma tambaye shi sai yake cewa ya yi abin da ya dinnan domin kada ya kasance ya nauyaya wa ko ya wahalar da al'ummarsa wato ruhsa ne kenan idan wannan abu annabi ya yi koda ko sau ɗaya ne to abin da yake a ma'anar sunna shine duk abin da annabi ya yi ko ya faɗa ko kuma ya ga ana yi ya shiru to kaga wannan abu ya koma ya zama sunna kenan to balle kuma tabbas cewa annabi ya yi wannan abun ba tare da wani dalili ba balle mutum ya ce akwai shi za a yi amma sai an samu ruwan sama ya barke mai yawa ana tsammanin ba za a iya fitowa a yi sallah kaza ba a'a babu zancen ruwan sama babu zancen dare ko wani abu na sanyi haka kurin aka ga annabi yayi yi azar din shi yana idar ya tashi ya la'asar ko kuma yi magariba yana tashi yana idar da magariban sai tashi ya la'asar ya yi isha to kaga kenan wannan ya zama sunna to in kuga in shi'a suna yin wannan suna yi ne bisa cewa sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma wani abu da za ku watakila ɗaya daga cikin dalilai masu muhimmanci da isa annabi ya wannan domin komai an kana neman tushen abun ko kuma falsafa ɗin abun kana neman dalilin watakila da zai iya kasancewa shine wannan zamanin da muke ciki lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama ba shi gulgula da yawa da mutane za su tafi sahabansa da shi kansa rasulullah musulmi da dama suna nan tare da annabi a cikin masallaci ko kuma sai in yaƙi ne ya taso za a tafi yaƙi na eh, jihadi za a ce ko an tafi jihadi ko kuma za a tafi tablik din musulunci da sauransu amma ana nan guri guda to wannan zamanin da muke ciki ayyuka sun yawa wannan zai tafi ofis wannan zai tafi makaranta wannan zai tafi kasuwa wannan idan ya zama na sau biyar ana cikin wannan wasu ayyukan da a wannan zamanin ake yi dinnan sau biyar sai ka fito ka je masallaci ka dawo ka je ka sallah ka sake dawowa sai ga duk musulmi idan suna dadewa daga wajen su ko wajen kasuwancin su ko wajen ana dadewa gaba daya sau biyar din nan to kaga wannan zai iya kawo halal wani gibi ta wasu bangarori na tafi da al'amura waɗanda suke na tafi da rayuwa ta yau da gobe shi isa Allah ta'ala ya umarci annabinsa ya tashi wannan sallah a haɗe ba tare da wani dalili na ruwan sama ko kuma na sanyi ba domin ya nuna mana cewa idan wani zamani nan gaba ya zo za ku iya yin wannan saboda shigulgula za su yi muku yawa za ku zama busy to yanzu ka je airport da dama ko a da kasashen musulmi ka je dubai din gani saboda yawan musulmai ga sunan amma ayyuka da yawa na airport ba za su iya yin su ba ko asibitoci ko ga nan gurare daban-daban saboda guri ne da yake son a kowane lokaci a samu jama'a suna cikin aiki to in ka ce musulmai duk su dade su tafi masallaci to kaga maybe wasu marasa lafiya su iya mutuwa ko kuma jirgi za su yin karo a sama wannan jirgi zai to wannan zai tafi shi yasa sai suka je india ne suka ɗauko da yawa ga sunan kiristoci ne suke wannan ayyuka din saboda su sallah babu sallah al'amuransu saboda ba za a iya kasancewa duk musulmi an sa su a wannan al'amura ba to kuma kaga tun da ba musulmi ne wani gibi zai iya biyowa su cutar da ƙasar musulmi a irin wannan yanayi to amma da an bi hada sallar nan a ƙasashen musulmi suna hada sallar azar da la'asar su hada magariba da isha to suna da lokacin da za su yi salloli biyar din nan cikin rukusa cikin bin sunnan annabi ba tare da kuma an tauye haƙoƙin aikin da yake tafiya a cikin wannan ƙasa ba economic din kasa tattalin arzikin kasan kuma zai ci gaba kuma a hannun musulmai din ba sai an je an dauko kiristoci waɗanda su dama ba sallah ce a gaban su ba domin su musulmai su iya samun wani lokaci su kare wannan salloli nasu ba wannan ruksa ce ta addini saboda haka ba wani abu ne wanda yake farare ba a'a abu ne wanda yake tabbas manzo ya yi kuma sunna ce ta rasulullah kuma ya in kaga yan jafariya suna yi to ɗaya daga cikin mafi girman dalilan shine wannan suna bin sunnan annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka kuma sallolin nan biyar suke yi ba guda uku suke yi ba biyar ce tun da kaga mutum ya yi sallah asuba kurin abin da zaka ce an haɗe la'asar da azahar da la'asar an haɗe su amma azahar ana yin ta da ikamata daban in an idar a yi sallama an yi raka a hudu sannan kuma a tashi a yi la'asar ita a yi mata ikama daban a yi tarka a hudu kaga sun yi salloli guda uku kenan a a zahar la'asar in an zo magariba ita ma za a yi ta yin da aka saba raka uku a yi mata sallama an fara ta da ikama sannan a tashi a yi isha a yi ikama ita a yi mata sallama to kaga salloli biyar ne kenan ba uku ba kamar inda ka faɗa babu wani musulmi dan shi'a da yake salloli uku salloli biyar ake yi kurin ka ce da ni ana haɗe azar da la'asar ana haɗe magariba da isha wannan kuma kamar yadda muka nuni ga dalilan nan ga kuma ainihin abin da ya faru kenan amsa tambayar ka a gurguje ita ce ba za ka iya yi ba tun da shi dama azumin sita shawwal ai na fulani ko kuma an ce a cikin watan shawwal ake yinsa shi ya sa ma sunan ma azumin gashi nan sitta shawwal azumi guda shida a cikin watan shawwal to in har ba ka yi a cikin watan shawwal ba sai watan shawwal ya fita aka shiga zulkada to kaga babu yadda za a yi a cikin zulkaida ka ce za ka zo kuma ka yi azumin sitta shawwal ai shi azumin fula ne ba a ramuwansa balle ka ce za ka rama shi a cikin watan da ya zo bayansa saboda ka in dai baka samu kaya a can ba to kurin dai wannan ladan sita shawal din ya shige ka saboda haka kurin sai dai kai niyya in Allah ya kai mu da rai da lafiya shekara mai zuwa sai kai kuma yi wancan wanda zai zo din amma wannan ya riga ya shige ka ba sai ka yi tunanin ainihin rama shi ba na'am to zan iya ga wata tambayar ita ma za mu iya karanta ta ko kuma na to an ce da ni wani lokaci ya yi. to insha Allah mu yi haƙuri sai sati na gaba in Allah da za mu ainihin ci gaba da wannan shiri na amsoshin fikihu duk da cewa mukan amsa tambaya wani lokacin kwaya ɗaya ko biyu ba yawan tambayoyin ne ko amsa su shine mai muhimmanci ba gamsuwa da amsoshin shine muke bukata shi yasa ko da ya ɗauke mu lokaci mu yi bayani ya zama na tambaya ɗaya muka amsa matukan bayanin da aka yi zai gamsar to shine mafi alheri وصلى الله على محمد وآله الطاهرين To yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin na duniyar mu a yau, ai saurari lafiya.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 ministan harkokin wajen ƙasar Turkiyya, maulut kabos oglu ya jaddada cewa ƙasarsa ta cimma matsaya da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan ci gaba da gudanar da zaman tattaunawa a tsakaninsu domin kaiwa ga matakin fahimtar juna kuma hakan ba zai taɓa zama dalilin yin watsi da batun falasɗinawa ba yana mai furuci da cewa zaman tattaunawa tsakanin turkiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila zai taimaka wajen rage bullar rikici tsakanin falasɗinawa da haramtacciyar ƙasar ta isra'ila maulud kabos oglo ya yi nuni da cewa gwamnatin turkiya energía ta gargaɗi gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan batun zanga-zangar yahudawan sahiyoniya da yadda suke ɗaga tutocin haramtacciyar ƙasar isra'ila a yankunan falasɗinawa da aka mamaye yana mai jaddada wajabcin nisantar duwani abin da zai janyo bullar tashe-tashen hankula musamman saboda take haƙoƙin falasɗinawa ministan harkokin wajen kasar ta turkiya ya bayyana cewa kasarsa za ta mai da hankali kan halin da ake ciki a birnin kudus tare da shiga tsakanin tsakani kuma suna buƙatar ganin ɓangaren gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta aiwatar da dukkanin sharaɗin da aka gindaya mata don haka zaman tattaunawa tsakanin turkiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila ya ginu ne akan sharuɗan da turkiya ta gindaya wa gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila Maulud Kabos Oglo ya kara da cewa batun Falasɗinawa da masallacin Aksa al'amura ne da suke da tsananin mahimmanci gare su kuma gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila tana sane da hakan. Ministan harkokin wajen ƙasar ta Turkiyya ya fayyace cewa azuman tattaunawa da kuma yarjeniyoyin ƙulla alaƙa tsakanin Turkiyya da haramtacciyar ƙasar Isra'ila da ya gudana a tsakaninsa da takwaransa na haramtacciyar ƙasar Isra'ila Yair Lafit a lokacin ziyarar da ya kai zuwa yankin Falasɗinu da haramtacciyar kasar Isra'ila a makon da ya gabata sun tattauna batun aikewa da jakadodi zuwa kasashen juna dangane da batun shirin shimfiɗa bututun iskar gas na gabashin Bahar Rum da ya haɗa ƙasashen Cyprus da Girka da kuma haramtacciyar kasar Isra'ila. Ministan harkokin wajen ƙasar turkiya Maulud Kabus oglo ya bayyana cewa wannan shiri mataki ne na siyasa da Turkiyya ta yi gargaɗi kansa inda a ƙarshe dukkanin bangarorin da suke goyon bayan shirin musamman kasar amurka suka fahimci cewa lalle shiri ne na siyasa da ba zai taɓa yiwuwa ba kamar yadda jami'in kasar turkiya ya jaddada wajabcin kare haƙoƙin falasɗinawa a yayin da ake gudanar da aikin haƙar mai a gabar tekun zirin gaza da aka killace jami'in ya ƙara da cewa a duk lokacin da aka fara gudanar da aikin haƙar man a yankin mai ɗauke da albarkatun ƙasa mallakin falasɗinawa da ke yankin zirin gaza ya wajaba a raba albarkacin cikin adalci tsakanin falasinawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma turkiya ta fayyace hakan ga bangaren gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila idan za a iya tunawa ministan harkokin wajen kasar turkiya maulud kabos oglo ya gudanar da ziyarar aiki a ranakun 24 da 25 na watan mayun wannan shekara ta 2022 a yankin falasinawa da haramtacciyar kasar isra'ila ziyarar da ita ce irinta ta farko da wani babban jami'in kasar turkiya ya kai haramtacciyar kasar isra'ila tun tsawon shekaru fiye da goma da suka gabata kamar yadda ya tattauna da shugaban hukumar cin kwarya kwarar da gashin kan falasinawa mahmud abbas abu mazin a garin ramallah da kuma firaministan falasinu riyad almaliki hakanan a haramtacciyar kasar isra'ila ya gudanar da zaman tattaunawa da jami'anta musamman ministan harkokin wajen haramtacciyar kasar isra'ila yair lafit wannan ziyara ta ministan harkokin wajen kasar turkiya zuwa haramtacciyar kasar isra'ila tana zuwa ce bayan da shugaban haramtacciyar kasar isra'ila isaac arzok ya kai ziyara kasar turkiya a watan maris na wannan shekara inda ya gana da rajab tayyib erdogan shugaban kasar tun a ranar 25 ga watan maris shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya bayyana cewa gudanar da taimakekeniya a harkar iskar gas tana daga cikin muhimman matakai da kasar turkiya da haramtacciyar kasar isra'ila za su ɗauka a tsakaninsu a daidai lokacin da suke ƙoƙarin inganta alaƙar jikadanci da junansu yana mai jaddada cewa akwai yiwuwar firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya ziyarci kasar turkiya hakanan kafin wannan lokaci shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan yana da imanin cewa ziyarar da shugaban haramtacciyar kasar isra'ila isaac arzok ya kai kasarsa za ta kasance tubalin kawo canji a alakar turkiya da haramtacciyar kasar isra'ila da ta taɓarɓare tsawon lokaci kuma turkiya tana shirye ta gudanar da taimakekeniya a harkar makamashi yana mai fayyace cewa yana da imanin kulla alaka tsakanin kasarsa da haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila a haƙar makamashi musamman a harkar iskar gas wani muhimmin mataki ne da zai yiwu ya inganta alaƙa tsakanin ɓangarorin biyu kamar yadda a ganawarsa da manema labarai a hanyar sa na dawowa daga zaman taron ƙungiyar tsaro ta nato da aka gudanar a birnin brussels fadar mulkin ƙasar belgium shugaban turkiyya ya yi furuci da cewa akwai yiwuwar firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila naftali bennett ya kai ziyarar aiki zuwa ƙasar turkiyya. tabbas taɓarɓarewar alaƙa alaka tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da turkiya ta zo ne bayan da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka kashe 'yan turkiya fararen hula goma da suka tunkari yankin zirin gaza domin isar da kayayyakin jin kai ga al'ummar yankin a yunkurin su na kassara takunkumin killace yankin daga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila har ta kai ga tagayyarar falastinawa gami da mutuwar wasu daga cikinsu saboda rashin abinci da magunguna a shekara ta 2010 kuma cacen baki tsakanin jami'an kasashen biyu ta janyo kowane bangare ya janye jakadansa daga kasashen juna wasu masu fashin bakin siyasa da masharhanta suna ganin faduwar gwamnatin tsohon firayim ministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu a zaɓe da sauke shi daga kan a watan yunin shekarar da ta gabata ta 2021 kan ya zame babbar dama ga bangarorin biyu na sake dawo da alaka su kamar yadda kwararrun suke bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila za ta yi amfani da kulla alaka da gwamnatin turkiya wajen ganin ta rusa kusancin da ke tsakanin mahukuntan turkiya da kungiyar hamas musamman ta rusa tsare-tsaren kungiyar hamas na samun mafaka a turkiya tare da gudanar da harkokin siyasar ta da na soji a kasar yayin da masu sharhi a kamfanin dillancin labaran kasar jamus suke ganin kwaɗayin turkiya na sake kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila yana da dangantaka mai ƙarfi da batun tattalin arziki musamman shirin shugaba erdogan na samun kusanci da haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila da wasu bangarorin yanki irin haɗaɗɗiyar daular larabawa da saudiya sakamakon yadda ƙasar turkiya ta shiga cikin matsalar tattalin arziki har ta kai ga faɗuwar darajar kuɗin ƙasar da hauhawar farashin kayayyakin masarufi da suka janyo al'ummar ƙasar tana ɗanɗana kuɗarta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 iran ta ce takunkumi ba zai hana ma'aikatar man fetur ɗinta ci gaba da aiki ba rikici ya kunno kai a jam'iyyar apc yayin da wasu gwamnoni ke shirin adawa da zaɓin buhari iran ta yi kira da haɗa kai da ƙasar kenya don yaƙi da ta'addanci da fashin teku ƙasar rasha ta zargi ƙasashen turai da amfani da kotun icc wajen rufe laifukan amurka a siriya to da wannan ne kawo karshen shirin namu sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu dauke za a dan shirye amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka ya kammala ni da na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. thank you